barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da arzikin kasancewa tare da ku a cikin karatun littafin amriya haɗa bibiyar aljira da ni shirin usman inkiya 99% ke karanto muku a nan tashar hausa nobel tv to a iman subscribe sannan a danna alamar kararrawa domin a sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi kowane shiri daga cikin shirye-shiryenmu mun ku lafiya to jama'a a yi mana haƙuri ba mu samu kwana biyu mu saka wannan littafi wato hakan ya samu ne bisa wata matsala da muke samu so kusan sau uku ina yin karatun wallahi to sai na yi sai in ga akwai matsala wani waje babu sai ka ga wani waje babu magana so shi yasa so amma yanzu insha Allahu mun gyara za mu tashi inda muka tsaya ke ce cika soyin abin da aka hana duk sai da muka gargaɗe ki amma baki ji ba ka yadda da ni in har ina raye sai na kashe duk wata mace da na ci karo da ita kan hanya ta sai na sanya ku cikin kunci kamar yadda kuka sanya ni kuna tunanin na gama da mutanen ƙauyen na iya ne duk abin da na yi musu mun taɓa ne kafin nan za mu kai ki wajen mahaifinki shi zai daidaita miki zama cewar malam shehu yana mai ƙara kusanto inda take ku yi duk abin da ma za ku yi ki faɗi duk abin da za ki faɗa amriya amma na san mahaifinki ne kadai zai yi maganinki domin shi kadai kike tsoro ku yi ko me za ku yi tun ranar da mahaifina ya kore ni tare da jefa min wannan alkaba'in ni ma na manta da shi a kenan ba shaci faɗi ba ne da gaske ba za ki iya shiga jikin namiji ba hakan ba zai hana ni na wargaza su yadda suka cancanta ba idan ka shafa min lafiya zan baka labarin duk abin da ya faru kuma za ka gane abokanka aljannu karya suka yi ma kan labari na. ba na buƙatar ji domin kowa ya san labarin ka yi kwance kan karyar da aljannu da kuma munafakan bil'adaman nan suke yaɗawa ne ka bani mamaki na ɗauka kai abokin gaba ne wanda ya kai ashe ne kuskure cewar amriya malam shehu idda karasowa inda zahara take yayi sannan ya damƙi gashin kanta amma amriya ce ta ji zafi duk da hakan yana faruwa ne kan idanun mama da bata kuskura ko kalma ɗaya na abin da suke cewa ba ta fahimta a kiɗime take sosai ganin abin da ke faruwa kan idanunta irin wannan abubuwan tana ganin su kaɗai a cikin tv da fina-finai ne a da bata yadda ba amma yanzu ta ga zahiri kuma dai me za ki fita daga jikin yarinyar nan da son ranki ko ta ƙarfi labari na da ya faru lokacin da kana ɗan ƙanƙaninka shine za ka ce min ka san komai wai awa kake ɗaukar kanka ne cewar amriya tana dariya haushi ne ya kama malam shehu ba tun yau ba ya san amriya ta rena shi kuma hakan ne take yi idan tana son hassala shi amma ba zai batta ta tsira ba wannan karan ci gaba da aikin fitar da ita daga jikin zahara ayyurobo ramataniya sasiban ku kikina ka ban. ya ci gaba da faɗin kalaman nan yana kewaya ta amriya da ta farko ta nutsu ta shiga ihun wahala tana murkususu ihun mai ƙarfi ta yadda har ya sa mama ta toshe kunnuwanta da iya ƙarfinta zan kashe ka ka daina ban tsoho kawai Amuriya ke cewa da iya wahalarta shi kuwa tsoho ya ci gaba da faɗar kalamansa ka yi shiru ka yi shiru zan fita zan fita za ki fita malam shehu ya tambaye ta yana ci gaba da zuba mata ruwan da ke cikin kwalbar hannunsa eh zan fita amma ba zan bi ka wajen mahaifina ba ayyaru bora mataniya sasuban ku kiki naka kuna kiban malam shehu ya ci gaba da faɗa yana kewayarta a'a a'a zan fita zan fita amma ba zan je wajen mahaifina ba idan na je zai kashe ni zan rasa duk ƙarfina kuma ba zan taɓa yafe maka ba zan ɗauki fansata ga danginka da kuma abokanka aljanu barazana za ki yi min malam shehu ya tambaye ta gargaɗinka kawai nake amriya ta faɗa tana haki kamar wacce ta ci uban gudu wannan yarinyar ba ta yi miki komai ba ba kya da 'yancin shiga jikinta har ki gallaza wa rayuwarta kamun shiru ka yi abin da ya shafe ka na shiga jikinta saboda tana burge ni ina yin abin da raina ke so ne cewar amriya rubo da mataniya sasiban ku keki naka kuna kiban na faɗa zan fita haka malam shehu ya yi ta maimaita wa'annan kalamai wanda shi kaɗai ya san ma'anansu shi da amriya ihu amriya ta saka na wahala tana kuka babu kakkautawa mama tambayan kanta take me ma'anar wannan kalmomin kuma me yasa suke cutar da aljanar ya isa zan fita wannan karo zan fita ta faɗa cikin kuka kawai ka faɗa wa aljanunka da su rabu da ni ka ce musu su daida taɓa ni za su sake ki idan mun je kan babban dutsen ƙauyen na iya wajen mahaifinki to ka ce musu sassauta ɗaurin da suka yi min don zafi nake ji za su yi idan kika fita daga jikin yarinyar nan Shiru ta yi na kamar mintuna goma kamar tana bacci Malam Shehu bai ce komai ba. Yana jira ita kuwa mama tunani take ko da gaske za ta fita daga jikin Zahara ganin irin taurin kan da ke gare ta. A wahala Zahara ta shiga yi tana fisge-fisge na tsawon wasu 'yan mintuna kafin ta faɗi kwance. Juyawa Malam Shehu gun mama da hankalinta yake a tashe cikin sigar tabbaci ya ce mata komai ya zo ƙarshe. ta fita daga jikinta kusa da jakar ya tafi ya buɗa ya ɗauko wata laya ya je inda zahara take kwance ba ta motsi ya ɗaura mata a hannun dama ko me za ta yi kar ta yadda ta cire wannan layar zan je na mayar da amriya wajen babanta amma ban san me zai faru ba daga nan za mu iya dawowa amma da wannan layar ba za ta ƙara shiga jikin yarki ba cewar malam shehu kafin ya juya kuje ya faɗa cikin ɗaga sauti kafin wani iska ya ɗauke shi su sama su ɓace a ɓangaren khadija rufo ƙofar ɗakin ta yi sannan ta zauna bakin gadon ko ka salma take can ciki ba a jin sauti idan ta fara irin haka ba wanda yake iya lallashinta har khadija ba abin da take iya faɗa mata ta fi son a batta ta ci kukanta hakan ne zai sa ta samu sauki a zuciyarta kuma idan ta gama kukan za ta manta da damuwarta amma ganin ta cikin damuwa na sa ita ma khadija na shiga damuwa amma duk da haka ta fi son a ce salma ta yi juyayinta a nan kusa da ita da a ce ba su san inda take ba domin tsawon kwanaki kenan suna neman ta lungu da saƙo na garin hakan ba ƙaramin tayar da hankalin khadija yi ba amma jiya wajen karfe uku na asuba lokacin da ta ji ana kwankwasa kofa nan da nan ta gane salma ce fadawa jikin khadija salma ta yi tana kuka lokacin da ta buɗe mata kofa khadija ta yi ƙoƙarin jin ƙin da ta je amma ta ƙi magana tun jiyan shiru ta yi ta ƙi magana ta yi ƙoƙarin ta faɗa mata irin neman ta da suka yi ita da ammar amma ba ta nemi ta saurare ta ba na haɗa miki breakfast ko za ki ci cewar khadija Gada kai salma ta yi sannan ta ce mata tana son a barta ita kadai kuma sai an jima za ta ci abincin ok khadija ta amsa da shi kafin ta fita daga ɗakin zaunawa ta yi falo tana jiran ammar domin tuni ta yi masa waya salma ta bayyana kuma ya ce mata yana zuwa nan da wasu mintuna salma ta faɗa mata kar ta yi wani abun amma ba za ta iya hakan ba ba za ta iya lallashinta ba amma watakila ta ɗan sauko idan suka yi magana da ammar sai da ta sake jira kamar rabin awa kafin ammar ya ƙaraso sori na makale ne a gosulo cewar ammar lokacin da ta buɗe masa ƙofa gaisawa suka yi sannan ta yi masa iso zuwa ciki ammar daga kallonsa za ka gane duk ya fita hayyacinsa don kamar wanda aka kwato a bakin kura ina take ya tambayi Khadija. Gaskiya tana cikin damuwa sosai kuma na san za ta ji haushi kan kiranka da na yi, amma na san tana da buƙatar ka a halin yanzu. Kar ki damu Khadija, zan yi iya ƙoƙari Na gode da kirana da kika yi. Tana ciki, Khadija ta faɗa tana nuna masa ɗakin ta Oke, ya ce sannan ya nufi ɗakin. komawa kariya ta yi ta zauna a falo cike da fargabar abin da zai biyo baya tana sa ran komai ya daidaita tsakanin masoyan shiga ɗakin ammar ya yi cikin sanda ya tarar da khadija kwance ta ba kofa baya ya yi tunanin ko take amma ya ji alamar kamar alamun shashshika khadija na ce miki sai an jima zan ci abincin ki rabu da ni please ni ne ammar ya faɗa a sanyaye kora ta ji muryar shi ta jiyo ta kalle shi sannan ta tashi zaune da sauri amma ya ji babu daɗi ganin yadda fuskarta ta sauya tsabar ta sha kuka me kake yi a nan ka ban nan ko ka ɓacin raina yanzu khadija ta faɗa cikin sigar barazana shi kuwa amma ko a jikinsa domin bai da tunanin tafiya yanzu bayan shafe tsawon kwanaki yana neman ta Camden Phillips Salma magana kawai nake son mu yi antse ni kuwa natsuwar ce ba na bukata oke ka shafa min lafiya kawai kai ne mutum na ƙarshe da zan so gani a halin yanzu salma ta faɗa da ɗan ɗaga murya fara matsowa a hankali inda take yayi amma kar ka so inda nake ta faɗa tana mai jefo masa filo shi kuwa ya caɓe kafin ya kai ga jikinsa na gane cikin ɓaci rai kike ki yadda da ni nima cikin tashin hankali nake ba na bacci cikin dare saboda rashin sanin halin da kike ciki ya kamata ki yarda da ni ban faɗa wa mahaifiyata komai ba game da ke na rantse miki da Allah amma ai kai kaɗai ka san hakan ba za ka ce min ta ji ba ne ha kawai by chance don ba yadda zan yi ba ka faɗa kawai kai ka faɗa mata kuma ka ci amana ta ban san me zan yi ba don ki yarda da ni please kar ki bar wannan zancen ya ruguje mana soyayyar mu da muka gina tuni komai ya ruguje Kana tunanin mahaifiyarka za ta yarda ka aure ni ko ba ka ji irin cin mutuncin da ta yi min ba? Ba mahaifiyata ba ce za ta aure ki, ni ne zan aure ki kuma ni zan zauna da ke. Idan muka yi niyya za mu iya auren mu ko babu amincewarta kasancewa da ke ni shi kaɗai ne burina. Ba zai yiwu ba hakan, ba zan so ka bijire wa mahaifiyarka saboda ni ba, kawai mu haƙura mu manta da juna. Ta faɗa tana goge hawayen fuskarta. mu manta da rayuwar da muka yi ko kin san me kike faɗa mu manta da duk wata soyayya da goben da muka tsara wa kanmu na san kin faɗa ne saboda kina cikin damuwa amma ki bari za mu yi magana daga baya zan yi katse shi ta yi i'm sorry amma ba na faɗa ba ne saboda ina cikin damuwa sai da na yi dogon tunani na sha wahala sosai a rayuwata ba zan iya juriyar tunkarar mahaifiyarka ba ta tsane ni kuma babu abin da zai canza hakan ina son ka da iya dukkan zuciyata da ruhina amma na fi son kaina akan son da nake yi maka ba zan iya jure wannan tashin hankali ba na san zan shiga damuwar rashinka na kwanaki watanni ko ma shekaru amma na san dole wata rana zan manta da kai Tsoro ne ya kama Ammar a halin yanzu tsoron ras Salma sun sha yin fada har su ce sun daina soyayya amma ba su taɓa yin sati ba shirya ba sai dai ba su taɓa yin irin wannan ba da gasken gaske. Please ki daina faɗar haka kin bin alkawarin jure duk wani abu da zai zo ya shiga tsakanin soyayyar mu. Eh amma ba zai yiwu ba wannan karan watakila Allah bai yi ba ni matarka ce ka yi rayuwarka ni ma na je na yi tawa rayuwar. wani ɓace rai ne ya saukarwa ammar da ya sa ya naushi bango da iya ƙarfinsa take jini ya fara zuba daga hannunsa amma shi ko a jikinsa ta ya kika iya kallon ƙwayar idanuna ki ce in je in yi rayuwata ke ce rayuwa ta salma da gaske kina tunanin zan iya wata rayuwa mai daɗi babu ke ke ma na san ba za ki kasance cikin farin ciki ba babu ne mun riga mun zama ɗaya ko kin manta kuka salma take ƙasa-ƙasa shi kuwa amma na ƙoƙarin ganin ya yi kwantarolin fushinsa ba zan iya ba amma I'm so sorry matsawa ya kusa da ita ya rungume ta sosai a jikin sosai ta yinda numfashi ya shirya gagare ta kokarin ture shi take amma shi kuma ya ƙara kankame ta ihu ta fara har sai da kaji ta shigo da gudu cikin ɗakin ta raba su tsoro ya kama ta ganin jini jikin bango da kuma hannun ammar da sauri ta kalli salma ganin ko bugun ta yi ita kuwa salma komawa ta yi gefe ta cigaba da rera kuka ya kamata ka tafi ammar na ɗauka ka zo gyara matsalar ne ba wai ka ƙara rura mata wuta ba cewar khadija zan dawo kuma ba zan rabu da ke ba zan dawo kuma ina so ki sa a rinki cewa ke mata ta ce kuma ba wanda ya isa ya raba mu ki duk abin da kike so amma soyayya ta gare ki mai ƙarfi ce da zan iya jure duk wata guguwa da za ta shigo tsakanin mu amma ya faɗa kafin ya fice da gidan a ɓangaren kamal ka ce wa ɗan uwanka ya daina nema na lafiya lau nake murza ido ya saji karanta sakon dan ya gane ba kowa bane face salma dan ya bargon da ya rufa da shi yayi cike da kasala ya sauko da kan gadon kallon agogo ya ga karfe hudu ne na asuba wannan ne karan farko da ya samu irin wannan baccin a da idan ya kwanta wajen karfe 11 sai karfe uku yake farkawa amma yanzu bai bacci sai waje wajejen karfe biyu ko uku kokarin kiran ban ta yi amma ba ta shiga watakil ta kashe wayanta ne a ransa ya ce bai dace ma ya kira ta yanzu ba domin yanzu haka tana bacci ne amma zai jira zuwa karfe bakwai ya gani amfani da wannan damar ya shiga ban daki tunani fal a ran shi ba zai iya ci gaba da hakan ba ga shi dai ba bacci take yi ba da dare kuma hakan zai iya zaurar masa wata matsala tun abin da ya faru da zahara ya kasa dinga tunaninta ya tambayi wani malamin addini mahaifin aminin mahaifin shi ya faɗa masa da alkur'ani mai girma babu abin da ba za a iya warkarwa ba kuma ya masa alkawarin zai gama shi da wanda zai taimaka mishi yanzu abin da ya rage shine ya shawo kan zahara ya yi kuskure da bai amshi nambar ta ba amma tun da ya san gidansu zai iya zuwa gobe amma bai sani ba ko wannan ita ce mafita don bai sani ba ko ta yi maganar da iyayenta ba zai iya zuwa gidansu ba haka kawai kai tsaye doguwar riga ya saka ya sauko ƙasa yana fircin don ya haɗa wa kanshi kofi yana gide bisa kujera a falo bacci ya sake ɗauke shi ba shi ya farka ba sai da kwankwasa kofa da ake ya tayar da shi tv a kunne kuma ko kofi ɗin da ya haɗa bai sha ba bacci ya ɗauke shi gashi ko sallar asuba bai yi ba har karfe ɗayan dare har karfe ɗayan rana an daɗe rabon da ya samu bacci haka ba a daina kwankwasa kofar ba sai ma karuwa da ya yi ya tabbatar ammar ne shi da ya ce zai zo tun takwas miƙewa kamar ya je ya buɗe masa na yi ta'adda kar a ce ka fita ne cewar ammar lokacin da ya buɗe masa kofa wai bacci kake ne yaushe ka fara bacci wannan lokacin shigowa ya nufi falo ba tare da ya jira jin amsar ɗan uwan nashi ba salma ta yi min tas jiya kamal ya faɗa yana zaunawa a ɗayan kujerar ɗauko wayan sai da niyyar nuna masa amma sai ya ce ai ya ga salma ka gawa salma ta yaya khadija ce ta kira ni dan na je na ganta amma ai ka ce min ka je gidan su khadija ba ta nan ƙarya ta yi maka kenan ban sani ba buro abin da kawai na sani so take ta rabu da ni yanzu sai yanzu kamar ya fahimci dalilin da ya sa ɗan uwan shi ke cikin wannan yanayin ɓaci rai ne kawai kaɗan ɓata kaɗan bata lokaci ta ce min sai da ta yi dogon tunani ina tsoron na rasa ta buro ji ke kamar zan yi hauka tana cikin ɓacin rai ne yanzu amma ka bata lokaci kuna son junanku ba zai yiwu ku rabu da sauƙi ba zan tura su kawo gidansu zan sa a ɗaura auren mu ba daɗewa ba don hakan ne zai sa mom ta shafa mana lafiya kar ka aikata hakan idan kana tunanin ta hakan ne idan ka auri salma za ta rabu da kai to ka yi kuskure to me zan yi kenan ka kwantar da hankalinka ka yi tunani yanzu dai ka yi ƙoƙarin ta tsakaninka da salma shawaran daga baya mun yi magana ba za ta yadda ba domin ta san mom ba za ta iya karɓanta a matsayin suraka ba ya kamata na fara ta kan mom kafin na je kan salma ya kamata ka tashi tsaye domin rayuwar ka ce ba za ka bari kullum sai abin da ta ce ba game da rayuwarka kuma kai ma ka daina yi mata ɗaukan kan nan da kake yi kai kafi ne sani kullum ta fi son ta nuna cewa ita ce akan daidai shi yasa nake ce maka ka lallaba ta ka tabbatar ka shawo kanta shikenan zan jarraba gashi kwana biyu na daina zuwa kamfani kuma har yau ban yi magana da zahara ba na san za ta ji haushi na cewar ammar kamal ba zai so ya faɗa wa ammar abin da ke faruwa da zahra ba kuma ita ma ya gargaɗe ta da kar ta faɗa mishi za su iya samun matsala ba tare da ammar ya fahimci dalili ba yauwa ka yi maganar Zahra, ko za ka ban nambar ta cewar kamal kallonsa ammar ya yi na wasu 'yan mintuna ya aka yi ne kamal ya tambaye shi shekarunta ashirin da ɗaya fa kawai ban gane ba me kake nufi Ban gane ba, me kake nufi? Tambayar ka kawai nake me yasa kake son lambar ta? Kana magana kamar wani ni zaki ne da ke shirin afkawa barewa. Kowanne namiji zai iya komawa zaki, ko ba daɗe ko ba jima. Ka san na amma ba zan taɓa iya cutar da kowaye ne ba. Believe me, ba abin da kake tunani ba ne, za mu yi wata magana mai muhimmanci ne da ita. yaushe kuka yi shakuwar da har zaka faɗa mata wani abu mai muhimmancin da baka so na ji amma ya tambaye shi da mamaki ka ji da aurenka da salma ni ma na ji da harkokin gabana ok zan baka nambar ta amma idan wani abu ya faru da ita ka ciji yatsa ba wai don ina kaninka ba ka yi tunanin ba zan iya yi ma komai ba na wannan cika bakin ammar kadiyya ta san kana son zahara kuwa kai ammar me kuma zan yi da wannan yarinyar kuma mai sunan khadija yake yi a nan da gaske baka sani ba ko ko kana yin kamar baka sani ba ne ban san me ba a'a ci gaba dai da kwaikwayon makafi to a bar maganar tun da ba za ka faɗa min ba da alamu khadija son ka take kuma har salma ta yi min maganar na ɗauka ta faɗa maka ita ta faɗa wa salma tana so na ni babu abin da ta faɗa min abokai ne mu kawai babu wani shirme tsakaninmu ko kuma a ɓangare na to ga dai da ka ce a ɓangaren ka ita ma ita ba abuwata take ji ba idan ta ganka maybe idan ka nuna mata alamu za ta faɗa maka tana son ka abokiya ta ce kawai ban taɓa kawo wani abu makamancin haka ba a raina domin babu hakan a zuciyata ba na buƙatar da ka kai tsufa kake ƙara yi ya kamata a ce ka yi aure malam. wai ma'alaga ka zo ka faɗa min kotawa idan ma ina da buƙatar yin auren yanzu da kamun zancen Khadija na ji na daina great ba ni kaɗai za a dinga yi wa ihun gwamno ba kai da Allah ba ni nan ban zaharan nan kafin ka manta kallon tuhuma amma yake yi masa ni dai jikina na bani ba cewar ammal kwanaki hudu kenan zahara ta kasa tashi daga bisa gado domin duk jikinta a mace yake babu karfi ko kaɗan ba ta cin abinci ko ta ci ma ba mai yawa ba ko da mama ta tursa ta ci mintuna talatin sun yawa ta amaye shi yanayin da ya tsorata duk dangin ta kenan karan farko da mama da abba suka samu matsala sosai kamar abba zai kai ga jikin mama dalili yana ganin mama ce silar shiga halin da zahara take ciki ganin zahara kwance ba tare da ta iya yin wani abu ba na ƙara harzika abba ita kuwa mama ba ta nuna wani tashin hankali kamar ko da yaushe amma duk da haka zara ta san ɓoyewa kawai take a ɓangaren zara ma tana iya ƙoƙarin ta ganin ta tashi ta samu sauƙi amma ta kasa ta yi neman ta yi neman cikin ƙwanyar ta yi neman cikin kwanyar ta garin ta tuna abin da ya faru a makabarta amma kawai abin ta ta sani ta fita hayyacinta ne yayin da malam shehu ya zuwa mata wasu ruwa kuma ta dawo hayyacinta a cikin ɗakinta bisa gado da wata laya ɗaure a hannunta a lokacin da ta farka ta so ta yi tambayar abin da ya same ta amma bayan wasu kwanaki ta tambayi mama sai dai mama ba ta yi mata wani ƙarin bayani ba don haka duk a cikin rotu take gashi babu alamun ta samu sauƙi kwanaki biyar bayan zuwan su makabarta zahara ta fara samun sauki lokacin da mata zo kawo mata breakfast ɗinta ba ta tarar da ita kwance bisa gadonta kamar kullum ba a ɗan ƙanƙanin lokaci ta ji gabanta ya faɗi ta ɗauka wani abin ne ya sake faruwa amma ganin zahara ta fito daga ban ɗaki tana tafiya lafiya lau kamar komai bai faru ba ya sa mama ta sauke doguwar ajiyar zuciya tare da jin kamar ta yi tsalle don murna ajiye filet ɗin cin abincin ta yi ta nufi wajen zahara tana yi mata ya jiki ya jikin naki da kanki kika iya yin wanka me ya faru na kasa fahimta jiya fa ko hannu ba kya iya motsawa cewar mama cike da farin ciki da mamaki zahara ma farin ciki take ganin mama haka sai dai ita kanta mamakin warke wadda take farar ɗaya ban san me ya faru ba mama amma lafiya lau nake jin kaina ina jin har zan iya tashi na kewaya gidan nan da gudu zahara ta faɗa tana murmushi da fari inda wardrobe ɗinta take ta yi ta ɗauko wata doguwar riga ta saka wa mama da har yanzu cikin mamaki take a zuciyarta tana tunanin ko layar hannun zahara ce silar warkewarta daman ta yi wa zahara kashe ɗin kanta yadda ta kunce layar daga hannunta ganin yadda mama take yi mata kashe da ya ishe ta gane cewa layar tana da muhimmanci don haka ta yi alkawarin bara ta taɓa cire ta ba ki ci abincinki 'yata zan je in kira abban gidan sanar da shi shi ma hankalinsa a tashe ki dalilin halin da kika shiga to zan so ko taya ki aiki idan na gama a'a kar ki ma fara ya kamata ki fara hutawa ke da ni mama na warke babu abun da ke damuna ba zan iya jura zama a ɗakin nan ba ko na minti ɗaya zahara tana faɗa tana mai nuna wa mama a fuskarta irin yadda tsani kwanakin da ta yi ciki a kwance to shikenan za ki iya saukowa amma ba za ki taɓa komai ba cewar mama da sigar gargaɗi Shi kenan mama murmushi mama ta yi mata kafin ta bar ɗakin zara ta ji sauƙi in dan sauƙi amma ba ta daina tunanin oganta da kuma abin da amriya ta aikata ba murmushin ta ɓacewa ya lokacin da ta tuna tana ganin kawai za ta rabu za ta takardar barin aiki domin ba ta jin za ta iya haɗa ido da mr ammar bayan raba shi da wacce zai aura da ta yi kunya take ji sosai duk da ba ita ba ce asalin wacce ta yi laifin yanke shawarar wata kaddar ta yi gobe sai ta je ta kai a ofis daman tsawon kwanaki kenan ba ta je wajen aikin ba kuma babu wanda ya kira ta a ranta ta ce watakila ya samu labarin abin da ta yi watakila kamal ya faɗa masa komai ya ce kuma kar ta faɗa wa ɗan uwan nashi don haka ba tunanin shi ya faɗa masa ko ma dai me zuwa gobe za ta ajiye aiki ba ta san kowa ta kara samun wani aikin da ya kai wannan ba da kuma ogan da ya kai amma mai saurin fahimta ko ma dai me kunya ba za ta kashe ta ba zahara rubuta takardar barin aikin ta a ranar washe gari ta je kamfani kai takardar muhammadu so ta fita ba amma ta yi mata bayanin ƙwararren dalilan da za su sa ta je wannan karan zahara ta yi shigarta ta mutunci irin wacce take yi a baya ko ta ɗora kafarta a cikin farfajiyar kamfanin idanun kowa ya dawo kanta ta yadda har zahara ta ji ta ɗargu sauri ta fara tana ganin ta na ganin ta ɓace wa idanun mutane sai ga ta yi hamdalar murna ganin ta karaso bakin kofar ofishin oganta kwankwasawa ta yi da sauri ya mata da ta shigo bayan ta shiga a hankali ta rufe kofar tana mai tuna abin da ta shirya faɗa masa daga kai ta yi sai dai ba shi kaɗai ba ne yana tare da ɗan uwansa ina kwananku za ka ta faɗa da sauri suka amsa a tare yaya jikin naki zahara i'm so sorry ayyuka ne suka rike ni shi yasa ban je ganin ki ba fatan dai baki fushi da ni ba ni ce ya dace na baku Hakuri ta faɗa a sanyaye ba tare da ta ɗago kanta ta kalle shi ba haƙuri saboda me idan dai rashin zuwan ki ne kwana biyu kar ki damu baki laifi ba na san salma ta yi miki rauni kina buƙatar hutu idanun kamal ta ji a kanta domin tana ƙoƙarin faɗawa amma abin da ya faru ne amma sai ta ce bari ta dakata har ya tafi don ta samu damar magana da oganta ba za ta iya barin hakan a zuciyarta ba Dan idan ta yi hakan ba za ta samu zaman lafiya ba na zo na kawo maka wannan ne ta faɗa tana ɗora takardar a gabansa takardar barin aiki kuma ya faɗa da mamaki me yasa kike son barin aikin ki zahara ba ki jin daɗin wani abu ne ko kin samu aikin da yafi wannan ne a'a eh ba wani aiki na samu ba kuma babu abin da aka yi min to me yasa kike son barin aiki bro ko za ka ba mu wuri mu yi magana please cewar amma. sai dai kamal bai ba shi amsa ba kuma bai da niyyar motsawa babu damuwa tafiya zan yi daman na kawo maka takardar ne Sori. amma ba zan yi aseptin wannan ba ba za ki tafi ba haka kawai idan saboda abin da Salma ta miki ne ina mai baki hakuri a madadinta kuma sha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba ba saboda hakan ba ne tana son ta faɗa masa amma kalamanta sun kasa fita daga bakinta ba zan karɓi wannan takardar ba ki je ki ƙara tunani ko nan da one ne kin ji za mu sake zaunawa mu yi maganar a tsanake gaɗa kai zahara ta yi ya jikin naki akwai abin da yake miki ciwo ya tambaye ta a'a lafiya lau nake to masha Allah kenan za ki iya zuwa gobe ko jibi ki ci gaba da aikin ki oke? Gyaɗa kai ta yi sannan ta tashi da niyyar tafiya sai dai sai ta ɗan kalli inda kamar yake kafin ta fita sai ta ɗauki lokaci sosai a bakin kofar tana tunani kafin ta farga da ta juya da duniyar hawa lifta ta ji ana kiran sunanta juyowa ta yi ta ga kamar alhel yusuf ne kamar kullum fuskarsa babu alamun murmushi babu alamun fushi da tafiyarsa taku na kasaita yana da faffaɗin kirgi da kafaɗinsa sun ɗanyi baya da wuyansa a ɗan miƙe idan da an ce wa zahara wata rana kamar za su yi magana kamar yadda ya yi mata tura ta karyata yana ba ta tsoro kuma ta lura ba ita kaɗai ba a kamfanin a yi oke ya tambaye ta yayin da ya so inda take gida masa kai kawai ta yi a matsayin amsar shi na yi ƙoƙarin kiranki bisa wayanki amma ba ta shiga hankali na ya ɗan tashi kuma ba zan iya zuwa gidanku ba kai tsaye ban san a ina wayata take ba tun ranar nan cewar zahara me yasa ki bar aiki ya tambaye ta juyawa yana yan dube-dube kafin ya ce mu je inda bawa mutane sosai ina son faɗa miki wani abu na yau ma alƙawarin dawowa da wuri ba za mu ɗau lokaci ba mu je cafeteria sai da ta yi ɗan nazari na wasu 'yan mintuna kafin ta bayan bayansa bayan sun shiga cafeteria ya ƙoƙarin yi musu odar abinci amma da ce ba ta wuce 5 minutes ba kuma gashi akwai mutane a wajen dandanan magana za ta iya watsuwa cewa an ganta tare da shi alhali babu wani abu kanin su na yi magana da wani malami na yi masa magana game da matsalar ki kuma ya ce zai warkar da ke na ce masa sai na yi magana da ke idan kin yadda sai ki zaɓi rana sai mu je wajensa zahara a ranta ta ce da gaske ya je wajen malami saboda ita ba ta san yana da sauƙin kai har haka ba na ji daɗin zuwa da kai wajensa saboda ni kuma na gode amma ina tunanin ba ni da sa a halin yanzu tana an koran min ita amriya ta tafi kamar yaya ruƙiya aka yi miki a gaskiya ban san yaya aka yi ba abin da sani tsohon ya kai mu da mama makabarta daga nan na fita hayyaci na bayan na farfaɗo na ganna a ɗaki na wannan layar kuma a hannuna ta faɗa tana nuna masa layar kallon layar da ake tunanin ita ce kariyarta kamar yi na wasu 'yan daƙiƙu ban san me zan ce miki ba ko me wannan tsohon ya yi miki ba amma ki sani duk wani abu da za a yi idan babu allah to a banza ne ba zan ce baki warke ba amma wannan shaidaniyar za ta iya dawowa a kowane lokaci idan ba tashi ɗaya kika yi ba ga yin zikiri addu'o'in kariya da kuma karatun alkur'ani don haka ina mai baki shawara duk da haka zo a yi miki ruƙiyya domin tabbatar da amriya ta bar jikinki baki ɗaya na fahimce ka amma na san amriya ta tafi zan fara karatun alkur'ani da kuma zikirin yau amma ba na tunanin ina da buƙatar ruƙiyya Ki tunani idan kin yi hakan babu abin da za ki rasa sai dai ma ki ƙara samun kariya. Ba na buƙatar ruƙiyya amma tabbas yau zan fara zikiri insha Allahu. Na gode sosai ga taimakona da taimakonka. ok duk da haka dai ina son jin yadda kike lokaci-lokaci. Yaushe zaki sake wata wayar ya tambaye ta. Ban sani ba amma zan fara neman tawa kafin na yi tunanin siyan wata. bai yi magana ba ya fiddo waya daga cikin aljihunsa kyakkyawa da alamun mai tsada ce sosai zahara ko a mafarki ba taɓa tunanin rike irinta ba fidda layinsa ya yi sannan ya miko mata baki sake zahara ta kalle shi karbi za ki yi amfani da wannan kafin ki samu wata wayar ya faɗa har yau wayar na hannunsa ita kuwa zahara bata ma yi kuskuren taɓa ta ba don makarta don ma kar ta taɓa ta I'm sorry amma ba zan iya karɓar wannan wayar ba zan samu wata wayar nan da ba jimawa ba idan ka bani taka yaya za ka yi kai ina da wata a gida na yi synchronizing all abubuwa na kar ki damu da ni gaskiya ba zan katse ta yayi ba kyauta na baki ba na ara miki jos na wani lokaci daga baya sai ki dawo min da ita ban ga wani abu ba a ciki sai dai idan baki yarda da ni bane okay ta faɗa murmushi ya yi mata kafin ya kama hannunta ya ɗora mata wayar kafin na tafi ina son ki sani ba amfanin da zaki yi idan kika faɗawa amma babu abin da zai canza abin da ya faru ya riga da ya faru idan kika faɗa masa komai yana iya kasa fahimta babu abin da kika aikata bad i advise you to keep everything for you a yanzu a halin yanzu rikicin da yake fama da shi kadai ya ishe shi don haka abin da zaki faɗa masa zai zama ƙarin ruruwar wutar tsarin ruruwar wata wutar ne ba ta sanya za ta iya rayuwa da wannan sirrin ba amma kuma yana da gaskiya ba za ta iya riƙe hakan ba har ƙarshen rayuwarta amma za ta jira idan komai ya lafa sai ta faɗa masa ok ta ba shi amsa ok ni zan tafi yanzu zan dinga jin yadda kike lokaci zuwa lokaci na gode da abin da kake yi a kaina it touch me a lot ta faɗa kanta ƙasa a ɓangaren afnan ilhaj yusuf a jiya ma sai da tsohon najirin nan ya sake shigo mata ɗaki ba da san ko za ta iya ƙara yin wata juriyar kamar a baya ba ta yi ƙoƙarin nuna jarinta da tsorata shi ta hanyar yi masa barazanar fallasa shi amma lokacin da ya shigo ta ji ta rasa duk wani kuzarinta tsoronsa duk ya dabaibaye ta tamkar wanda yake zuwa da asiri wahalar da take sha kowane zai ga tunaninka ta baya ya yi ta murmushi yana nuna kamar wata yashi a gaban mutane har ana cewa uba ne abin koyi amma ita kaɗai ta san mummunan fuskar da baya so a gani idan ya dawo daga tafiya yakan siyo mata abubuwa da dama ta tsani karɓar abar hannunsa amma ta san momi za ta iya kallanta a matsayin butulu Ina tunanin siyanta da abubuwan ado masu tsada ba san sai yaushe ba amma wata rana za ta fita daga wannan kangin azaba mutane da dama suna mata ɗaukar 'yar gidan ɗaya daga cikin ahalin ba kowa ya san 'yar riko ba ce wani lokacin ita kanta nan tana mantawa da ba mumi ba ce ta haife ta amma duk lokacin da mijinta ya kwaɓe kayansa gabanta son ƙona ilahirin gidan da mutanen cikinsa yana bayyana mata zuciya kalamansa marasa daɗi da ba su daina mata yawo cikin ƙwalwa su ne kin fi wannan jagulalliyar tsohuwar da ke wai matsayin mata ta daɗi you are all tight i like that kasa kwantarolin kaina nake idan kina kai komo a falo i hope you like na san ke kina so munafuka wannan kalaman suke yi mata yawo a cikin kwakwalwarta babu kankautawa kalamai marasa daɗin ji masu cike da takaici da kayan haushi daga baya ta gane laifinta ne domin shi bayan ya gama wulakanta ta yakan koma ci gaba da rayuwarsa ita kowa dare ta sha kuka har gari ya waye ta tsani kanta da yadda ba a rato komai zai iya zuwa ƙarshe idan ta tona masa asiri amma tana tsoron a kasa gaskata ta tana tsoron mutane su tsane ta su kira ta da mutulu bayan duk gatan da mutanen gidan suka nuna mata gashi ta san yana da kwantat lungu da sako na kasar ta tabbatar ko kwan ɗaya ba za ta yi ba sai zai sa a nemo ta za ta ci gaba da nema za ta ci gaba da nema iya nema ganin ta tona masa asiri ta nuna wa duniya asalin fuskarsa. to jama'a a nan za mu dakata a cikin karanto muku wannan kasaitaccen kayataccen littafi na amriya haɗa bibiyar aljana wanda marubuci malik al-ashtar ya rubuta ni kuma shiraihu usman inkiya 99 a cikin 100 ke karanto muku a nan tashar hausa novel tv a yi subscribe sannan a danna alaman kararrawa domin a sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin shirye shiryen mu mun bakku lafiya cikin koshin lafiya.